sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, Daren Fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin kamar yadda darin fikirin ke girma da bunƙasa haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai don su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya san yatsa ɗaya a barcin taliya domin tallafa wa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shagon fikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faga ko kuma e-naira don sauwaƙawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul tsarin sikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta fusi domin ya da suna. da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ta sa musulunci ya yi gaba. duka cikin iko Allah har sun yanzu saura a shiga na ɗaukin sallah mai wannan yake gwada muku ne ramadan ya tattare nashi nashi ya ɗora kayansa a ka ya juya zai kama hanya Allah ya ba mu iko da ka alkhairin da ke ciki kamin wannan wata mai albarka ya tafi hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1444 lissafin nasara yan nisha yau muna goma sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku bayan allah har yanzu suna nan suna ta cire dukiyarsu suna taimakon marayu allah ka musu albarka allah ka wa dukiyarsu albarka ya allah duk wanda ya taimaki maraya ya allah ka azurta shi da shan ruwan alkawtara tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam a yau 20 ga watan ramadan 1444 akwai atiku ko shitu zalli muhammad shitu zalli muhammad shitu zalli ya aiko wa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyar Allah ka masa albarka Allah ka yi madukiyarsa albarka Allah ka yi zuri'arsa albarka Allah ka lullube magabatansa da rahama ka biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira akwai abubakar jinjiri abubakar abubakar jinjiri abubakar to abubakar jinjiri abubakar ya yi kowa marayu gudunmar kudi naira dubu ɗari biyu da hamsin Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi wa jirajiransa albarka ya Allah magabatansa in suna laye Allah ka yi musu albarka in su riga mu Allah ka lullube su da rahama Allah ka azurta shi ta makwabtaka da manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama wani bawan Allah bai faɗi sunan shi ba amma Allah ya san shi Allah ya san shi ya aiko malayi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari ya Allah ba wannan naka kamar da ka san shi Allah ka jefa shi aljanna firdausi ranar tashin alkiyama ka tsare shi da mugun ji da mugun gani da bakan kadara akwai talatu tijjani abubakar talatu tijjani abubakar ta aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka wata lafi fi jani abubakar albarka idan tana da ‘ya'ya Allah ka musu albarka in tana da miji Allah ka mashi albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta mai albarka ka rufa mata asiri duniya da lahira akwai lawal bello yusuf lawal bello yusuf ya aiko marayu gudun murkuni naira dubu hamsin Allah ka bello yusuf albarka ka dukiyarsa albarka ka zuri'arsa albarka akwai basirat yusuf basirat yusuf ta aiko marayu gudun murkuni naira dubu talatin Allah ka saka mata da alkhairi in tana da yaya Allah ka musu albarka in tana da miji Allah ka mishi albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta mai albarka Allah ka tsare ta daga kowace irin kowace irin bala'i da kowace irin musifa wasu bayan Allah su goma sun aiko mu rayu gudun naira dubu ishirin ishirin naira dubu ɗari biyu ya Allah ka musu albarka ka wuce su albarka ya Allah ka san su Allah ka musu tukuci da aljanna wasu bayan Allah su takwas sun aiko mu rayu gudun naira dubu goma goma naira dubu tamanin ya Allah waɗannan mutane guda takwas ka san su Allah ka musu albarka ka yi dukiyar su albarka da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah ya su ran tashin alkiyama wasu bayan Allah masu taro da titi da biyu da hamsin da biyar da naira ɗari biyar waɗannan bayi ka Allah ka san su kai wa dukiyar su albarka kai wa rayuwar su albarka ka tsare su daga kowane irin bala'i da sharri ya Allah ka tuntunan zamani ka kare su ka kare su, kar ka bari su ga bakin ciki a cikin su. ya Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi duniya da lahira masu miko a nan masallaci sun miƙo naira dubu takwas da ɗari biyar allah ka saka musu da alkhairi sai rayuwarsu albarka abin da aka tara wa marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ashirin da hudu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ashirin da hudu allah ba zai daina baku alkhairi ba matuƙar ba ku daina taimakon addinin shi ba allah ba zai daina baku alkhairi ba matuƙar ba ku daina taimakon bayansa ba ku taimakawa wa marayu duk kwandala da kuka baiwa marayu marayu ne ake taimakawa da wannan kwandala babu mai taba ko kwabo a ciki ba mai taba ko kwandala a ciki na sha gaya wa kwamitin marayu na maimaita ko ni ko alarama duk wanda suka ɗauki kwandala ta marayu ko diji gashi nan shi ma a zaune ko fiwa wata suka siya mana da kwandala ta marayu allah ya isa ba mu yafe ba duniya da lahira kuɗin marayu kuɗin marayu ne kudin marayu kudin marayu ne marayu aka ce a ba gudun su za a taimakawa ba mu yadda kwandala ta maraya ta shiga hannun ba ko mun sani ko ba mu sani ba duk wanda ya ce yadda mu kwandala ta maraya ba mu sani ba Allah ya isa ba mu yafe mashi ba duniya da lahira duk wanda ya bada gudunmuwa gudunmuwa ce kawa ta marayu duk wanda ya ci kudin maraya ba zai haƙƙi ba ya ci wuta balbal ya ci wuta balbal ba a cin dukiyar maraya dukiyar maraya is no go area duk rabanta ranta da gurgure-gurgurenka karfe da ka gurguri dukiyar maraya ka gurguri balayi saboda haka dukiyar maraya ta maraya ce marayu ake taimakawa da ita kuma iya abin da muka gani iya abin da muka sani allah shi ne masanin girbi, kwamitin suna iya kokarin su don tsare wannan haƙƙi da aka ɗora musu muna taya su addu'a allah ya ƙara ba su ikon tsarewa kar allah ya nuna mana ɗaya daga cikin su yana aman wuta a lahira saboda ya ci kuɗin marayu duk wanda ya ci kuɗin marayu sai ya yi aman wuta a ranar tashin alƙiyama Allah kada ya gwada mana wani ɗan kwamitin marayu yana aman wuta a filin alkiyama ranar sashen alkiyama shi yasa kwandalar marayu wato mutane ne masu kokari Allah ka kara agaza musu akawun na marayu jibius open akawun shine 000 455 000 455 3753 jais bank account din shine Julius Opens and Less Privilege Foundation Abuja duk ya rike mana wannan daga cikin baki da suka kawo mana ziyara akwai alhaji idris daga ebira emirate council kogi sannan akwai babban direban suna alhaji bako su daga jihar kogi labari ya same ta hanyar ingantacciya waɗanda mutanen mai gida ne shek abokar gero saboda haka muna yi musu barka da zuwa wannan majalisi allah ya ƙara zumunci allah ya ƙara wa rayuwa albarka na'am ana zama ina muka kwana ina za mu tashi وهم والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من ليهلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة Allah madaukin sarki ce iz antum bil udwati dunya yayin da ku musulmai rundunar ku ta zama tana udwati dunya ita ce mafi kusa wa hum su kuma kafirai bil udwati al quswa su kuma suna udwati al quswa kusa da wani wani tarin ya shine inda a dan inda su kuma kafirai suka ajabe suka aje zango shine wa hum bil udwati al quswa Allah ya ce warraku alhali kuma shi irin abu biyar wanda a fili shi aka zo a tare Allah ya ce asfala minku shi kuma yana ƙasa da ku ya bi ta bakin kogi ya sada ya wuce yanzu mai saura ku kun zo ku tare irin su sun zo su kare irin shi irin ya sulale ta ƙasa yanzu abin da ya saura ga ku ga su saura a gwamza su ba sun fito wato su zo su same ku da ba ne sun zo su kare dukiyarsu ne ƙarshe suka canja ra'ayi tun da dai shirin yaƙi suka yi ko da iri ya saɗaɗa ya wuce su ƙara so domin su nuna wa duniya su suwa ne ne ko ba shirin yaƙin kuka fito ba ku fito ne domin ku kare iri yanzu iri ya wuce ga rundunar ta tun taro ku ba dama ku koma madina ta biyu ku har madina yanzu ba ku da zaɓi sai dai ku tsaya ne sai dai ku tsaya a gwamza Allah ya ce wa tawa'attum da alƙawari kuka yi juna kuka rubuta musu wasiƙa ku fito mu haɗu da kaza mu kara ko su suka rubuto muku da kalaftin filmi adi da kun saba wa lokaci da wurin da kuka ce kun saka Allah ne kawai ya gada ma sai ya haɗa ku walakin da ya ƙazo yallahu amran kada mafula kamar yadda aka da sojoji da 'yan shiya a zaria ai ba alƙawari suke za su haɗu ba <laughs> zuwa da kawai suke za su haru ba da kawai suke za su haru ba su waɗannan sun fushi inda sun fito sun gara hanya sun ce ba mai wucewa ko shi kuma cimam amin sa da tawaga sai shi kuma ya zo zai wuce tafi a samin aka ce kawai sai duniya sun tara hanya sun ce ba wanda ya sai wuce su ba gwamnati ba su ba kowa ba ya ce a ji a ba su haƙuri ko suka ce ai su ba wanda ya isa kasar da masu isa da gura sun yi me sun yi tare kura ga ka ya tura gwamnati ya ce ba ta isa ta wuce ba aka ce to a faɗa wa babban aka kira shi aka ce to ga yaranka sun tura gwamnati an roƙe su su ba da hanya su wuce sun yi gwamnati kuma za ta fasa a sanin ɗinta ba za a fasa zuwa inda za a je ba dole a je ko sun da ko ba su yadda ba su ba hukuma ba ne ba sallar juma'a suke a wurin ba ba sallar iri ba yan duniya ne kawai sun tara farka saboda tsabar sun dinke kafa sai abin da suka gada ma za su yi a kasa ba wanda ya sai hana su gwamnati cikin gwamnati ya ce no no no my people were provoked because of the provocation aka ce to ya za aka ce to sai a kira da hanya a wuce to so da ba wata kila albashin wata ba biya shi ba babu gratuity ba <laughs> ya da yawa zai buga a banza ya rasa to ya samu hujja <laughs> da wasiƙa suka rubuta wa juna a haɗu da ba za a haɗu ba da alƙawarin suke ku zo mu haɗu za a haɗu ba za a haɗu ba to amma Allah idan ya ba da aiwa ba mai murna ko farin ciki don an zubar da jinin wani amma dai Allah ya kawo kadara ya zai ba mai tare Allah ka gafarta mana to haka wa idan ma law tawa'atu latalaftu fil mi'adi walakin li yaqdi Allahu amran kana mahula sai dai akwai lamarin da Allah ya riga ya kaddara sai ya faru to yau Allah yake so ya zartar da shi ji Allah madaukakin sarki shi ne a filin badar Allah ce le halika man halaka an bayyana dan wanda zai halaka ya halaka bisa hujja wa haya man haya an bayyana wanda zai rayu ya rayu bisa ne bisa hujja inda Allah maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya Allah ka ba mu ikon kiyaye dokokin ka Allah ka ba mu ikon sadaukar da rayuwar mu akan wannan addini sai Allah ya ce ne wa inna la lalle Allah sami'un mai ji ne sannan alimun masani ne wa inna la halalle sami'un lalle Allah wallahi mai ji ne wato kamar lamur kasa ne aka kara dan a karama ba sannan kuma alim menene masani ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba da rama ولو أراكم Allah yake kan ambata musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya nuna maka rundunar kafiran Makka sai manamika a cikin baccin ka kalilan cewa ya kadan ne ba su da yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mafarki ga rundunar musulmai za ta kana da rundunar kafiran Makka amma kafiran Makka yan kadan ne ba su da yawa da safe ta da sahabbai ba su labarai shi to albishirinku nayi mafarki Allah ya gura man yan kadan ne ba su da yawa suka sha a yanka ɗanka yi za mu yi maganin su mai ɗan jin tsoro tsoro ba sai dai na mai sai dai na jin tsoro sai zuciyarsa ta yi mai ta yi ƙarfi Allah ya yi wannan ne domin ya ƙarfafa wa musulmai gwiwa ya ƙarfafa zuciyarsu da a ce an nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirin suna da yawa a cikin bacci in ya ba su labari sai su kara tsaurita to sai Allah ya gwada masa su ƴan kaɗan Allah ya ce walau arakahum kaseeran da Allah ya gwada maka su suna da yawa la tanaza'atu fil amri da kun yi ta jayayya cikin lamarin a fito a yakin a sanda kuke shawara la fashiltum da kun tarwatse wa la tanaza'atu fil amri da kuma kun yi me da kun yi jayayya a cikin lamarin sai Allah ya ce walakin Allah sallam sai dai Allah madaukin sarki shi ya kuma da ku daga fadawa cikin wannan rudani da wannan sabani da rikici tsakanin akan a fita a kara ko kar a kara ta hanyar gwada muku cewa kafiran ma ai ba su da ne ba su da yawa yan kaɗan ne sai Allah ya ce ne a ba mu kai karshen fasirar ayan ba walakin Allah sallam sai Allah ya ce innahu lillahi Allah alimu masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin kiraza ka san akwai da ma aiko mana yake ne zallahu al-kabisa min at-tayyibi wajen fa yarkumuhu jami'an nan fa yaj'aluhu fi jahannama da aka kaske su jahannama nan ba a karisa ulaika humul kafirun ba to wadannan su ne sababbu a karanta mana aya ta gaba da rama نعم وإن Allah ya ce to har lokacin da aka zo za a fara karawa ga rundunar su can ga rundunar ku nan dan Allah ya ƙara ƙarfafa muku gwiwa Allah ya ce wa izire ku muku yayin da Allah yake nuna muku wa'annan arnan rundunar ƙurashawa izil taqaytum fi a'yunikum qalilan da Allah ya tashi nuna muku sai nuna muku su ga su fa a gaban ku kuna hangen su amma kamar yan kadan ne ba su da yawa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce wallahi ina cikin sahu a filin badar ga wani sahabi kusa da ni da na kalli rundunar ƙurashawa sai nake tambayar sahabin wai waɗancan kan sun kai mutum saba'in sahabi mutumin madina ne bai san sunan shi ba yace sai nake tambaye shi wai kafiran nan kan sun ma kai mutum saba'in sai ya ce min ito e, to ina ganin dai daga mutum saba'in zuwa mutum ɗari amma ba za su wuce mutum ɗari ba yace wallahi sanda za mu fara yakin haka nake ganin su ko da na tambayi wanda ke kusa da ni sai na samu yadda yake ganin su ɗan kaɗa yadda nake ganin su haka yake ganin su yace sai da aka fara gwamzawa muka kamo wani kafiri a matsayin fursunan yaƙi sai muke ce masa wai rundunar kunan sun sun sai mutum nawa sai ce ai mu dubu ne kafirin da suka kama shi yake gaya musu cewa rundunar rundunar mutum nawa ne rundunar mutum dubu ce amma shi na tambaya sun kai saba'in wanda aka tambayin kuma ya ce ito eh ina ganin dai kamar za su kai ɗari daga saba'in dai zuwa ɗari alhali runduna ta mutum dubu wani iko sai Allah in ba Allah ba zai yi wannan to kamar yadda kuke ganin su 'yan kaɗan ɗin nan wa yuqallilukum a a'yunihim shi ma Allah a idanunsu sai ya gura musu kuma 'yan kaɗan ne yadda su ma kasu su ta su fasa yakin saboda Allah yana so sai yi ne sai an kara domin yana so ya hukunta ƙurayshawa wani iko sai Allah Allah ce ya kadu ya lafi amuran kana mafula domin Allah ya zartar da lamarin da ya riga ya kaddara wa lamarin sai ya riga ya faru sai Allah ya ce me wa ila Allah turja'ul umur ya zuwa ga Allah dukkan lamura suke komawa Allah ka gafarta mana to ku ga abin da zai ba ku mamaki ku ga amfanin taimakon addini mun ce islam a makka wato ya fara ƙarfi ya shi ne musulunta hamza musuluntar hamza ibn abdulmuttalib daga nan musulmi suka samu ƙarfi a cikin harkar da'awa Allah ya kawo gurzo ya ba su to ku kalli me Allah ya hamza Allah sai ya azurta shi da shahada a yakin Uhudu kuma duk shahidan da suka mutu a Uhudu Hamza shine shugabansu kuma aka binne su a Uhudu bayan shekara arba'in da yin yakin Uhudu, aka yi ruwan sama mai karfi wanda ya ci makabartar Uhudu. aka zo ana ɗaya da wakin, ana canja musu wuri wakin da ke Uhudu, idan ruwa ya tona gawa in ka kalli gawar wallahi sai ka ɗauka ba ta kai minti talatin da mutuwa ba za ka ga mutumin kamar murmushi yake kuma gawar ƙanshi take yi sama da shekara arba'in tana binne a cikin kabari hatta gawar amru ibn jamo ruwa ya tono ta idan ka gan shi za ka ɗauka a ranar ya kuma ya mutu ne a yakin uhud sannan sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi jana'izar wa'annan gawaki a uhud sai ya tsaya a kansu yace wallazi nafsi biyade ashhadu anna haula'i shuhada'un fa wazuruhum fawallazi nafsi muhammadin biyade yace wa sallimu alaihim fawallazi nafsi muhammadin biyade la yusallimu alaihim ahad manzo Allah ce daga yanzu har kiyama ta tsaya duk wanda ya samu daman zuwa Madina in ya samu dama ya je kai musu ziyara tun daga wancan lokacin ake ziyarar gawar hamza da sauran yan uwansa har zuwa yau yace idan ku je ku musu sallama yace ina rantsewa da Allah da raina ke hannunsa daga yanzu haƙƙiya ba ta tsaya duk wanda ya je Uhud ya samu gawawakin su Hamza ya musu sallama sai Allah ya ba su iko sun maida mai sallama in yace assalamu alaikum sai sun ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tun daga ranar har zuwa ranar tashin alkiyama manzo Allah yake na rantsa da Allah ina shaidawa waɗannan shahidai ne a gaban Allah ranar tashin alkiyama ku ga albarkar ka zama ƙarfi wa musulunci kullum abin da kake so tana cikin musulmai zama akwai abin da ka tare karka da kana cikin musulmi kai kawai dan kallo ne ce to mu a muka muka ma haka Allah yi ne wai ce baka ma haka Allah yi yanzu masallaci ya gane a rasa musulmi ko bai gane a rasa musulmi ba akalla an gane a rasa musulmi tsohuwa ce ke share masallaci zamanin annabi Muhammad sassa iya yake take nan ranar ta mutu dare dare aka zo aka yi mata jana'iza aka yi komai a cikin daren sahabbai manzo Allah ya lura da masallaci kamar dai ba a share ba yace na tsohon nan da ke share mana masallaci ba saboda ake da take wa addini yanzu ta mutu an ga gurbi an gada ba ta aka ce ya rasulullah Allah ya mata rasuwa yaushe aka ce da daddare ya kuka yi suka ce mun mata jana'iza an binne ta yake ya baku ta dole ba ake jana'iza tare da ni aka ce ya rasulullah wannan tsohuwa ta yi da tana fama da ɗauniyar al'umma saboda wannan tsohuwa mai share masallaci ta mutu cikin dare ake sai an ta doka ya rasulallah ai kamar wannan da ke sai an ta doka ba manzo Allah ce tsoho da ke share masallacin mai yi wa Allah hidima tana share ɗakin Allah manzo Allah ce ku nuna man kabarinta sai da aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabarinta manzo Allah ya bada sallar jana'iza ko kun yi manzo Allah ya ce sai nayi kari oba manzo Allah ya tsaya kan kabarin ya mata addu'a ya zuba mata addu'a ya zuba mata addu'a albarkar addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk gawar musulmi da ke makabartar Allah yake na gafarta musu su wuce aljanna saboda tsohuwa guda ɗaya da ke share masallaci shi Allah in an mai aiki bai nawa shi Allah shi yasa kira kansa da shakur mai godiya duk ɗan ƙanƙanin abin da kai wa Allah shi Allah bai rena wannan sai ya gode kake da ka zauna kai komi ana yi na addini kai kana zaune babu ruwanka in ai magana ka ce ai bai shafe mu wani harkar malamai ai bai shafe mu wani harkar yan agaji ai bai shafe mu wani harkar masu kuɗi wa ya gaya maka ƙwallon tarkin masallaci ya mutu naira ɗari biyar ake sayarwa kana ka so ka ce mun Allah bai maka rubin asirin da a shekara za ka iya cire naira ɗari biyar ka sa masallaci kwallon tarkin da mutu ba sai yan kwamiti sun yi mitin sai an nemo yadda za a yi ba ka iya sayan shop. kwali daya makarantar islamiyya da ke anguwarku ana kafa fafutuka ya za a karantar da bayan Allah yara su taso da imani da aqida ka ce ga gudunmuwarka kana jin baka taimaki makaranta ba kana jin dan wannan abin da kai kare na albarkacin sa sai Allah ya gafarta maka ya kai ka aljanna ran tashin alkiyama bayan musulunta Hamza sai Ruwa sai na Umar ita zo ta ƙara ƙarfafa bi addinin musulunci to ku zo mai Allah ya wa na Umar bayan duk darajoji da falala da Allah ya wa na Umar da ya zo mutuwa kuma Allah ya bashi shahada yana sallar asuba ya gama gyara sahu ya juya ya yi kabbara harama an fara sallah wani arne ba majuse ashe ya shiga bultu ya shigo cikin masallaci yana jin haushin Umar masallatan lokacin ba fitila da haske sosai ba gane shi ba ya kera wani kansakali mai baki biyu sai da sai da ya fara karatu ya zo ya burma masa a ciki kan yi ankara ya ƙara burma masa duk inda ya burma zai huda sau biyu ne sai da aka ji sai da umar ya cewa katalani katalani ya kashe ni ya kashe ni duk da haka saboda jarumtaka ta sai na umar kamin ya kai kasa sai da ya jawo abdulrahman bin auf ya sanya shi a wajen liman sannan shi ya fari kasa abdulrahman bin auf shi ya ƙarisa sabi shi ya ƙarisa sallah sannan allah ya azurta shi da ga kabarinsa ga kabarin sayyidina abubakar ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka rayu tare a ɗaki ɗaya suke har yanzu in shi a bakin ciki kamar zai kashe su bakin ciki kamar zai kashe su maƙiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya magana su ce wai suna son annabi sahabban ne ba sa so su kuma yan bid'a saboda tsananin san annabi sun mai da shi Allah in yi da'a mai da annabi Allah ba to kai yin annabi in da'a yadda kiro bid'a da sunan annabi ba kuma duk ƙarya suke kamar da na gaya muku ba dan bid'a da ya san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam duk dan bid'a da ka sani in ka jira kare darajar annabi to ba wai darajar annabi ke karewa ba wannan darajar ta ƙarya da ya kirkiro ya sawa annabi da kun yarda da ita ce zai wuce da gudu ya kai wuce kun sani hatta maulidi da suka kirkiro ba dan annabi suka kirkiro shi ba suna so su yi shehunansu amma ba dama su in sun fara da shehunan ba za a yadda ba sai suka fara da wa da annabi suka ce kuma duk wanda bai yarda da maulidi mu annabi ne kuna cewa kun yarda da shi sai ce to a dawo a yi na radiyallahu anhu ƙarya nake da suka maulidin annabi me yasa yi maulidin annabi saboda san annabi dan annabi ya taimaki duniya ya ce ta ya kawo alkhairi to a wannan al'ummar a daraja daga annabi cewa ba ku samun ba sai sai na abubakar ko akwai wanda sai na abubakar daraja ko akwai wanda ya taimaki annabi sai da sai na abubakar akwai wanda ya taimaki musulunci sai da sai na abubakar a duk duniya akwai wanda annabi ke so kamar sai na abubakar an tambaye shi ya rasulullahi wa kafi so a duniya yace aisha aka ce ba cikin mata ba cikin maza yace babanta wane ne babanta to in dai da gaske annabin aka yi wa da aka gama na annabi sai aka ce to a ƙara nemo wani mai daraja shi ba a mashi sai a zo a nawa kenan sai a na sai na abubakar suna mashi daga abubakar cewa sai umar in an gama na abubakar kenan ko suna yi wa sai na umar ba su mai o oh, ba ku san abubakar ne yasa ba ku yi mashi ba ba ku san umar ne daga nan sai a yi nawa sai na usman suna yi na sai na usman ba ki o oh, ba ku kaunar shi ne yasa ba ku yi mashi tun da mu da muka ce kar a annabi ba mu kauna annabi ne ku da kuka ƙi na abubakar da na umar da na usman ba ku kauna su da ke me yasa ba ku yi na aliyu a dawo sauran al'ashira al mubashirin na janna ai shi wannan da kuke yi wa har yanzu ba ku da garantin an masa albishir da aljanna ko akwai inda Allah ya ce masa albishir da aljanna akwai inda annabi ya faɗa hadisin ko na ƙarya a kawo mana amma abubakar annabi ya ce yana ina fil janna umar fa fil janna usman fa fil janna aliyu fa fil janna abdurrahman bin auf fil janna dalha ibn ubaidillah sa'id ibn abi waqas duk suna ina duk me yasa ba ku yi musu da yake da dama an take da annabi ne don ku yadda wa annabi su dawo kan shehunan su ana gama da annabi sai ya ce to daga nan sai mutane mu dawo in ya sirra da yallahu anhu sai a zo a mashi na faɗi wannan magana shekara goma sha shida ba a gane ba na ce idan aboki da faɗa na ce Allah ya muku tsawon rayuwa sai kun ga 'yan bidiya sun fi baiwa maulidin in ya fi muhimmanci fiye da na annabi nan gaba yanzu abin da sa suke rikici akan na annabi don ku yadda ne su tsallaka su koma kan nan in ya fi to da sun fara nashi za ku gane daga baya na annabi ba za su ɗauke shi da muhimmanci ba wannan za su fi ɗauka da muhimmanci wannan ne za su mai da hankali a dan da ba shi ne sake in tabbai ku tsakaninku da Allah yanzu a Najeriya idan za su yi maulidi da maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da maulidin ya ce wanne suka fi taruwa tsakanin ku da Allah na tabbe ku wanne suka fi gayya wanne suka fi tattaro duk duniya wanne ake gayyato da na kaunaha da na jazaira da na morocco da na da na da na da da da da da da da da da wanne ne ake tattarowa duka da ƙarya ne an bake da annabi ne duk wani abin da kuke ji ana yi yau wa'anda ba su san darajar Allah ba ba san matsayin shi ba ake magana annabi ko kuma ne yau shekara nawa suka fito suna waka a nan Najeriya Allahu la ilaha Allah shehu barhama shehu baka haifa ba ka ƙarya ne lam yalidi wa lam yulad gaida shehu barhama ƙarya nake yi ba ku taba ji ba suwa suka yi wannan waƙar duk wanda ya taba ji shi Allahu akbar to suka ce barhama shine Allahu la ilaha illallah shine lam yalid shine lam yulad in baka gane ba suka fasara suka ce shehu baka haifa ba ka ƙarya ne yo wanda ya ɗauki siffar Allah ya ba shehu sai shine ya san darajar annabi wai da rashin kunya wai har yanzu yana magana an yi su'un adabi wa janabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda yawa Allah wanda yake mutum? shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni she duk abun da za ni yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kagi halittar cikin jikina ni shehu kai ka hurar rai don in gane kai dai ne a da sawa ya halice shi wa ya hura masa rai wai wannan shi ne ya sama tsayin annabi shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku ƙi da yanzu duk shi ne ko shehu ne yasa ta gwaye a cikin cikin wa in ma ta ka ta dauki ki aiki shehu idan yayan suka zama yaya maza shehu ne mai da su yaya maza in ma ta ka ta yi yaya mata shehu ne da da da yanzu kenan har annabawa ma duk shehu ne tun da da yanzu duka shine aiki shine shine ke sa yaya a cikin jirajin da Allah wani sifa waye waye Allahu la ilaha illallah

aha aha sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan ayyukan da suka ce barhama ne yake shi yake ko Allah ne ke Allah yake kurku ma ya sha'u shi ke hadita abin da ya ga dama ya haɗe liman ya sha'u inasar in ya ga dama ya baka yaya mata Allah da yake su go suka ce in ya so su zan mata shehu shi yake wannan wai hablu man yasha uzkur wa ke ba da yaya maza suka ce in ya so zaman su maza tun azali yake wannan aiki shehu ne ba aikin Allah ba to ka gaya mu wani irin rashin mutunci ne za ka yi wa Allah fiye da wannan ku gaya ba manzan Allah ya zo ya gama rayuwar yana karanta da tauhidi ka zo ka dulmiye mutane cikin wannan shirka wani rashin mutunci ne zaka yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake wannan wannan mun dauka ta wuce sai ga wata waka ta sake fitowa ta ci ta gare barhama ne ubangijin kowa ta ci ta gare barhama ne Ubangijin ni dai banda ne ana rama sai ba ma ana rama riji gama ko ba a dafa najeriya wai hannu juna cewa ni abin da ya fi tada mu hankali da yake ko manzan Allah sansan wai annabi za a ce wa ko wai annabi da yake ce ma annabi ko wasu da ahli suna ne ya faɗi maganar wai kalmar ko da ya faɗa ita ma tana yin sa a ruguzo da duniya amma yanzu wanda yace barhama shine ubangijin kowa wannan duniya kalau za ta zauna shi wannan kazanin da ke wannan surutun ba mu ji motsin sa ba a lokacin wannan ta zo mun dauka ta wuce sai ga ta sake fitowa ni dai barhama na zaba ni dai barhama na zaba ni dai barhama nake bauta wa dan shi ya halittan shi ne ke bani abin da nake so ba zan ki faɗi ba ni dai barhama o oh, duk kun manta da amma yanzu kun tuno duk masu wannan shagantakar yanzu suna suke surutu wai an ce ba a yi ana da annabi wasu da ke surutu yanzu an ce mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh an ce maki ko wato dan tsarika yare yana maka hankali dan a ke ga takasa da yawa yanzu ki wannan yaushe ta darajar annabi yace shi ba mai yake bota dan shi ya harke shi shi ke ba shi abin da yake so ba zai kifa ba da ka yarda ana isti'ana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya samu dalilin da zai so to shi ma barhama za a yi tunda shi ke ba shi abin da yake so ba Allah ba amma idan ka ce ko wajen annabin ma ba dama a yi to ya san nashi ba zai samu shiga ba shi yasa wannan ko in ta ne kar ka dauka kishin annabi annabi ma cikin annabi su su da wasu an ce ba isti'ana an fara tun daga mai jira sallallahu alaihi wasallam to sun san nasu da ƙarya babu inda za su je to ba za su zo su tattara nasu ba to shi da za a ji a samu a tattara wancan don wannan ya samu gindin zama lallai maganar mai zancen fai ba ta tabbata domin da bauta in ba shehu kawawa ba ba za ka haye ba kar Allah ya sa ka haye Allah ya sa ka fado kun sa wani abu wallahi dan kaɗan na gaya muku akwai wanda ya fi wannan hatsari da shirka wanda in ba ta kama dole ba ba za a iya ji a bakina ba amma in ta kama dole zan gaya muku in ta kama dole zan gaya muku kuma a nan najeriya haka ba su san waye annabi a nan aka taru a kano suna maulidin inyasi kai ɗin hakotu sai dai malamin da ke wa'azin dan bid'a da ya faɗi falalar inyasi ya wata inyasi sai ce kai ku saurara ku ji mu fa wannan harkar ta inyasi da kuke gani wallahi da muhammadu zai fito daga kabarinsa daga madina ya zo nan ya ce zai hana mu taka wuyarsa za mu yi wuce kowa ya san magana kowa ya san har ko ka sai da aka je da kyanzu su yanzu a kan inyasi da annabi zai fito daga kabarin sa yazo yace zai hada su harkar iyasi za su taka wani su wuce wai wannan kididin ba ma gujan wai shine zai zo yana ga maka cewa ya san darajar annabi har wani kazami da na gani a cikin facebook wai na magana sai yanzu dai rana ta haska an gane su ne ne makiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a najeriya yanzu an gane su da yan izara su ne da tsakani da wani bakin shi ko burushi ba yana kiran suna annabin mu kowa ya kai shi ban sani ba shirme ne ba gaskiya ba ne na gaya muku wani abin da na gaya muku kaɗan ne ƙanana kaɗan ina jira wani a cikin su ya ɗan motsa ne yin magana saboda abin yanzu ya koma rashin mutunci waɗan bidiya wai har ya samu wai mike kafa wai shi ne wai zai hada kai da gwamnati wa kira malamin suna a ci mutunci shi saboda amare da hankali me ya alaƙa sa da annabi me ya alaƙa shi da littafin su daban da ya fi kowane falala ya fi ƙur'anin da annabi ya zo da shi da shehunansu da sun ba su matsayi sun mafi Allah yana daga abin da ban gaya muku ba nake sai ta yi zafi zan gaya muku kuma mun ga shehunansu da idanunsu za su zo su da kan kujera muridan su zo su gushi ƙasa suna musu sujada yadda ake yi wa Allah a masallaci za a sallar juma'a mun ɗauko mun bayyana wa duniya maimakon su tuba sun tuba wai sai ce to ai sujada da aka ba da niyyar bauta bane da niyyar girmamawa inna mal a'malu bin niyyati wai wa'annan wai su ne wai za su zo wai har wai suna magana kaunar manzan Allah wai ahli suna ne da yin zara ba za su manzan Allah Allah ka sa wani cikin su ya sake magana je mu haska da mai cin batir uku ka wannan mai cin batir hudu ce in wani ya taba za mu zo da mai cin batir tara to ku ga abin da Allah ya sai na Umar ya azurta shi zama da annabi Muhammad har kiyama ta tsaya kabarin su suna tare haka suka rayu karfin addini a Madina farko musulunta Usain ibn Kubayr mun ba da tarihi Usain ibn Kubayr sai da Allah ya gura mana shi wane ne saboda aikin da yawa addini yana karatun alkur'ani da daddare ga ɗansa ya haya yana kwance ga dokin a ɗaure idan usaid ibn kubair ya karanto aya kamar da alarama ke karanta mana qur'anin nan ya dauko aya ya rero ta ya rero ta ya kai ta ya dire sai dokin ya wata irin fisga da wani irin tsalle a dokin a daure yake kamar zai balle daga turka idan ya daina karatu sai dokin ya daina ya koma yana idan ya ci gaba da karatu sai dokin ya ƙara fisga kai ƙarshe dai ji tsoron kan doki ya take mashi da sai ce to karatu zai bari haƙura sai je ɗauki yaron zai shiga da yaron cikin ɗaki kamar an ce maka daga kanka sama yana ɗaga kai sama sai ga kamar wata irin ƙatuwar rumfa kanofi kanofi a sama da wani haske kamar an rataya musu wasu fitilu wannan rumfa ta yi ta yin sama ta yi yin sama ta yi yin sama har taɓa washe gari sai zo ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamar yace ya rasulullah kaji abin da ya faru ke da dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa mala'iku ne suka sauko suna sauraron karatun qur'anin ka manzon Allah yace da baka daina karatun ba har gari ya waye wallahi da mutanen Madina sun ga mala'ika kiri kiri da huzu da an yi majigi a garin Madina da mutanen Madina sun ga mala'ika bayan musulunta usaid ibn kuzair menene ya karfafa musulunci a madina shine musulunta sa'ad ibn mu'az sayyidul ansar ran da sa'ad ibn mu'az ya rasu ranar da sa'ad ibn mu'az ya rasu aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi wa sa'ad ibn mu'az cikawa Wannan yana karɓar shahada ya ce wa mutanen sannan duk wanda bai musulunta ba a yau ba za su kara magana ba daga nan musulunci ya karfi a madina manzo Allah ya kare sahabbai ce ku tashi mu je gidan Sa'ad ibn Mu'az ana tafiya manzo Allah an ga yana sauri da ba taba gani yana sauri haka ba ba taba gani ba sahabbai suka ce sai da zama cunan takalmin muna tsinkewa saboda sauri da muke mu je annabi muka ce ya rasulullah wani irin sauri ne haka manzo Allah ya ce ku yi hakuri mu ci gaba da sauri ina jin tsoron in mun yi jinkiri ko mi kankantarsa mala'iku za su riga mu zuwa su yi jana'izar kamin mu mala'iku za su ne za su jana'izar kamin annabi da sahabbai su kamar yadda mala'iku suka yi wa hanzala da filin mala'ika wanka aka je aka yi jana'iza aka ɗauko gawa za a kai makabarta sahabbai an ɗauko gawa amma kawai ba da ɗauki ba ba sa jin nauyi suka ce ya rasulallah ga mu ɗauke da gawa amma ba ma jin nauyinta kamar ba abin da muka ɗauka manzo Allah ta ya ce ya za a yi ku ji nauyinta alhali tare da mala'iku aka tallaba ake ɗaukar gawa sa'adu ibn yanzu an yi so makabarta an yi so makabarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makabartar bai taka kafarsa bai taka min bai taka kafarsa digirgire yake kan yatsunsa sai yake tafiya saban ga tiyar rasulullah mun ga bakon abu baka taka kafarka akan yatsu kake takawa yace wallahi mala'iku ne sun sauko sun cika makabartar ko ina mala'iku ne in daga kafa zan taka sai na jira wani mala'ika ya janye fikafikansa kamin in samu inda zan saka kafa duka sun zo jana'izar gawarwa sa'ad bin mu'az annabi muhammad sallallahu alaihi ce akwai mala'ikun da tun da Allah ya halici duniya ba su taɓa zuwa duniya ba sai jana'izar gawar sa'ad bin mu'az ba su taɓa zuwa wannan duniyar ba tun da Allah ya halice ta da suka zo aka yi jana'izar aka gama mala'ikun suka koma waɗannan mala'iku ba su ƙara dawa duniya ba kuma ba su ƙara dawa ba sai ranar tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ihtazza arshur rahmani li mauti sa'ad yace da sa'ad ya mutu sai da al'arshin ubangiji ta girgiza al'arshin ubangiji ta yi girgiza saboda mutuwar sa'ad ibn mu'ad saboda tsabar imani da taimakon wannan addini da taimakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen isar da wannan sako da kai karshe maza Allah ya wata magana mai ban tsoro ba magana da ke tada mu hankali irin wannan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna lil qabri dhaqta law naja minha ahadun la naja minha sa'ad ibn mu'adh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata matsewa da kabari yake mutum an sa shi da an sa ka kabari an binne kabarin zai matse ka wannan matsewa da kabari yake yi manzo Allah ce babu wanda kabari ba zai matse ba da akwai dan adam kwara ɗaya da kabari ba zai matse shi ba wanda zai tsira daga matsewar kabari manzo Allah ya ce to da Sa'ad ibn Mu'az amma shi ma kabari ya matse idan kabari zai matse Sa'ad ibn Mu'az me wuce tsammani da yin an sa da cikin kabari me wuce tsammani da yin an sa rama cikin kabari me kake tsammani da kai an sa ka cikin kabari idan kabari zai matse Sa'ad ibn Mu'az Allah mai goriya ne duk sanda aka yi wa Allah hidima aka taimaki addininsa sai Allah ya yaba ahlus sunna ku ci gaba da yi wannan addinin hidima ku jira sakamakon gojin Allah madaukakin sarki mun fasara ayi zuwa karshe me karshen ayar Allah rama wa ila Allah zuwa ga Allah dai turja'ul umur dukan lamura suke komawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi